قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير منهج فيه تسمو كل غاية جاء بالذكر المنزل صدق تفسير الرواية بمعنى بتفاصيل الحكاية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي وفق من شاء لخدمة كتابه واصطفى من شاء فجعله من حزبه وأحبابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد yan uwa masu kallon mu masu bibiyan mu barkan mu da saduwa a wannan shiri namu mai taken mihrabul qur'an wanda ya kunshi bangarori guda uku bangaren farko karatun alqur'ani mai girma da riwayoyi guda biyu riwayar farko ta warshe annafi min tariq lazraqa sai riwaya ta biyu ta hafsa an asim min tariq shatibiyya <clears throat> bangare na biyu bayanin ah, ma'anonin ayoyin da za mu karanta insha Allah ta'ala a dunkule bangare na uku bayanin wasu daga cikin hukunce-hukuncen tajwidin su da bambance-bambancen da ke tsakanin riwayoyin guda biyu a yau a tare da ni akwai malam abubakar abdallah wanda shi zai mana karatu da riwaya ta warshe annafi min tariki lazzarakwa bi tawassut badal sai na biyu malam yusuf umar wanda zai mana karatu da riwaya ta hafsa an asim min tariki shatubiya shirin da ya gabata mun tuke ne karshen aya ta talatin da biyar a yau kuma za mu tashi aya ta talatin da shida a cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab na'am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 ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا وَنَن إِتَّجِ رِوَايَةَ وَرْشَ النَّافِي مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ بِالتَّوَسُّطِ مَدِّ الْبَدَلِ زَام سُورَارِي يَزُن رِوَايَةَ حَفْصَ عَاصِمٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ نَعَم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 ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وأن إتشي رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية ودمك سورارا دقباكم مادم يوسف عمر Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran an takuna lahumul khiyaratu min amrihim a riwaya ta farko kenan ta warsh ta biyu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim baya dacewa ga mumini ko kuma mumina wato namiji ko mace yayin da Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa suka zartar da wani al'amari su kuma su zo su ce za su zaɓi abin da suke so kowane ne shi wannan mutumin duk yadda ta kai ana ganinsa babban wali ne ko kuma babban shehi ne ko babban malami ne ko kuma babban wani mai sarauta ne ko mai wani mulki ne yana ji da kansa ji da isa wannan bai kai wannan matsayin ba in dai allah ya ce kaza ne to kawai ka miƙa wuya idan annabi ya ce kaza ne kawai sallim tasliman ka miƙa wuya wannan shine abin da aka umarce mu da shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن, إن, إن, إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا ومن يعص الله ورسوله wanda ya saba wa Allah da manzansa faƙwada dolla dalalan mubina haƙiƙa ya yi ɓata-ɓata mai muni bayyananne tabbatacce babba wanda ya ce shi zai dinga aikata abin da yake so a rayuwansa ba zai bi ƙarƙashin shari'a ba koyarwa Allah subhanahu ta'ala da manzansa abin da Allah ya ce ba zai bi ba haka abin da manzo ya ce ba zai bi ba daƙiƙa rayuwarsa tana cikin hatsari yana cikin ɓata in ba sa'a ba wato ya mutu akan haka in ba sa'a ba wutan jahannama zai ji ba sharta Allah ya tsare mu wa iz taqulu lil ladhi an'ama ka tuna ya kai jakadan Allah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da kake cewa wanda Allah ya yi ni'ima a kansa da kai ma wanda ka yi ni'ima a kansa shine zaid ibn haritha tun da annabi sallallahu alaihi wa sallam mun ba da labarin zaid a farkon wannan aya lokacin da annabi ya yi tabanni da shi kafin a haramta tabanni da kamo shi a yaƙi aka zo da shi makka ya faɗa hannun wani mutum ya saye shi sai ya faɗa hannun khadija khadija ta baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yan tashi annabi yayi tabanni da shi da aka haramta tabanni tabanni shine ka rike ɗan da ba naka ba ɗan aro sai ya dinga biyaran ɗansa ka mai da shi mahaifinka a afuwan ka mai da shi ɗanka to Allah ya haramta haka farko da halal ne shine Allah ki ta ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum baya dacewa baban mutum misali anas sai dinga danganta kan shi zuwa ga misali abdallah maimakon ya ce sunan shi muhammad ya ce bino anas sai ya ce bino abdullah wannan haramun ne ƙila babansa yana ganin ba wani shahararre ba ne a duniya wani mai kuɗi ne ko makamancin haka to wannan baya sawa mutum ya kyamace mahaifinsa shi yasa a hadithi a cikin sahihaini wa'adin azaba ga wanda ya haka din da aka lalata wannan to shine Allah subhanahu wataala yake cewa yake cewa annabi ka tuna wanda ka yi ni'ima a kansa shine Zaid din nan bin Haritha wanda bayan an haramta annabi ya zo ya yi shela ku sani daga yau wannan sunansa Zaid ibn Haritha ba Zaid ibn Muhammad ba amsik alaika zawjaka wattaqillah lokacin da kake ce masa ka rike matanka ka ji tsoron Allah lokacin da zai ya kawo masa complain kenan na zai na matansa Zainab bintu Jahshin da ya kawo ma sallallahu alaihi wa sallam complain wato wani abu ya faru tsakanin su ya masu nasiya ya sulhunta sai ya ce ka rike matanka da karfi ka ji tsoron Allah a lokacin wa tukhfi fi nafsika Allah kana boye ma wani abu a cikin zuciyanka abinda Allah zai bayyana da shi mallahu mubdi wa takshan nas kana tsoron Allah a kana tsoron mutane kai wallahu a haƙƙo an taksha kuma Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoronsa abin da ke faruwa shine farko a lokacin Allah subhanahu ta'ala ya sanar da annabi cewa lalle fa <clears throat> zaid bin haritha zai saki matansa shi zai zo ya aure ta amma babu wanda ya sani Allah sanar mawa ma annabi sai shi annabi ya ke kunya yake kunyan ya faɗa wa mutane su san da wannan shi ne Allah ke cewa kana ɓoye abin da an sanar da kai kana tsoron mutane kuma Allah ya gamata ka ji tsoronsa wannan shi ne ingantacciyar fasara maimakon yadda wasu abin isra'iliya isra'iliyat inda aka roito wato labarai aka ce isra'iliyat maganganu daga yahudawa cewa wai annabi sallallahu alaihi wa sallam tun lokacin da zaid bin haritha yake tare da zainab bintu jahshin annabi ya kasance yana santa amma me ya kasa fitowa ya faɗa saboda yana tsoron mutane su ya za a yi annabi ya zo yana son wannan matan wadda take ita kuma kamar matan wanda da ɗane a wurinsa to kun ga wannan kamar aibi ne ga annabi sallallahu alaihi wa kuma aibanta shi ne annabi ba zai aikata haka ba allah ya kinsa masa imani mai ƙarfi wanda ba zai aikata wannan abin na alfasha ba ko na abin da ke kama da fasikanci shi sa wannan Isra'iliya ne wannan fasaran bai dace ba allah ke ce ma qada zaidun minha wataran lokacin da zaid ibn haritha ya gama biyan sa wato ya sadu da ita saduwa wanda ɗa namiji ke yi da mace matansa na ka bayan sun rabu sai muka aura maka ita shi yasa auren zainab binta jashin daga ina aka ɗaura shi daga sama shine yana cikin falalan zainab binta jashin idan aisha radiyallahu ta'ala anha tana alfahari tana cewa ai an saukar da wasu ayoyi a ɗakinta annabi yana son ta ita ma zainab binta jashin sai ta alfahari da wata ce ita wadda aka ɗaura mata aure daga ina daga sama <laughs> wato kowa da nashi shi ne zawajina <laughs> ka da kai la ya kuna al-mu'mini na harajin wato mun yi haka ne domin kare ya kasance su muminai wato sun wani abu na kunci ya same su fi azwaji adiyaihim idan qadaw minhunna wa tara wajen ya auren matayen ya'yansu na aro ba na asali ba kenan an gane ko yayin da suka rabu da su bayan sun sadu da su shi yasa duk wanda yake ɗaba ba naka ba ɗan aro to babu laifi idan ya saki matansa za ka iya aurenta ɗanka na cikin cikinka shine baya dacewa in ya saki matansa ka aure ta wa kana amrullahi maf'ula wannan al'amarin Allah subhanahu wa wato ya riga ya zartar da shi ya aiwatar da shi al'amari ne Allah ya zartar da wannan hukunci ma kana ala nabi min harajan fi ma farada Allahu la wato annabi sallallahu alaihi wa sallam bai da wani laifi akan abin da Allah ya farlanta masa ya zartar masa da shi sunnatullah fil ladina khalaw min qabl wannan dai sunna Allah ne ga wanda suka gabace su shi an gane ko wanda suka zo kafinsa kuma wa kana amrullah qadaran maqdura al'amr Allah subhanahu wataala al'amari ne wanda ya kaddara shi kuma abin kaddara wato ya riga ya zartar da wannan hukuncin ya tabbatu har tashin kiyama to wannan kaɗan kenan daga cikin ma'anonin ayoyin nan a dunkule da Allah subhanahu wa ta'ala ki cewa ma kana mu'minin <clears throat> wala mu'minatin idza qada Allah warshi yana da ibdali an wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran amra yakuna lahum al takuna khiyaratu min amrihim warshi yana karanta da ta'un tare da naql kuma wa rasuluhu amranan takuna shi kuma hafsu ya kuna lahumul khiyaratu ah, min amrihim warshi yana da naql min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina warshu yana da idghami faqad dalla din da aka sami kalmar qad ya dalin ta zo bayan ta warshi yana shigarwa faqad dalla dalalan mubina shine wa وامتلأ الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه الشاطبية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وأن مد الواجبني أو جن حفصكما جائزني حفص ينا جن تهركا هدو آه، ورشكما ينا جن تهركا شدة وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه warshi yana da yamala karma an ta sha falamma qada zaidun minha wataran a warshi yana da yamala karma falamma qada da yamala karama likai la yakuna ala almu'mini a yana da ibdali likai la yakuna ala almu'minin haka warshi yake karanta da ibdali asalin kalmar hamza ɗin fa'un ce lil kalma ko lil fi'ili kuma ash-shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi ya ce idan sakanat fa'an min al-fi'l hamzatun fa warshin yuriha harfa maddin mubaddila siwa jumlatul iwa siwa jumlatil iwa'i wal wawu anhu in tafattaha ithra ad-dami nahwu mu'ajjala لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا warshi yana tabbatar da sila a nan sirtumi bil jam'i saboda an samu hamzatul qat'i ta zo bayan ta hafsu kuma yana da izharu shaf'i wa kana amru maf'ula ma kana ala nabii min harajin fi ma farada Allahu la imam warshi yana da tabbatar da hamza tare da jan da haraka shida hafsa kuma ala nabiyyi min harajin fi ma farada Allahu la سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا آه ma'anonin ayoyin nan kenan da muka karanta a dunkule sannan da bambance-bambancen da ke su ko wasu bambance-bambancen da muka yi bayanin su na ranar hausa da warshu haka kuma da kaɗan daga cikin hukunce-hukuncen su a darasin da ya gabata mun ɗauko bayani a shirye-shiryen da suka gabata akan bayani akan almakto da almosul wato kalmomin da aka rubuta su a rabi a cikin alkur'ani da kuma wanda aka rubuta su a haɗe inda muka tsaya a kalmar inna wanda muka ce inna ma nuna la'at guda ɗaya ce ta zo cikin alkur'ani wanda aka rabe nunin daga maɗin ita ce wadda ta zo cikin suratu an'am aya ta 134 wato innama tu'aduna la'atin wa ma antum bi mu'jizin a yau muka ce za mu tashi annama wato iqta al-maftuha anna an ma ma'a kalimati yad'una ma'an fi mawdi'ain wato kalmar annama wanda aka aka rubuta su a rabi a cikin alkur'ani anna daban da ma daban su wurare biyu ne ɗaya ta zo cikin suratul hajji aya ta 62 ɗaya kuma ta zo cikin suratul luqman aya ta talatin inda Allah ke cewa zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir cikin suratul hajj kenan ta luqman ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير idan muka lura ya uwa za mu ga anna an rubuta ta daban sai ma daban to in kana karatun alkur'ani ka zo nan numfashinka yanke ko kuma hali na lalura ko kuma kana son ka jaraba wani gwargwaron sanin alkur'anin sa za ka iya cewa tsaya a wannan kalmar to mutum zai iya tsaya a anna zalika bi anna Allah huwa an ya tsaya sai ya dawo sai ya ce wa annama ya da'una min dunihi huwa albatil ko kuma wa wa ma ya haɗa kalmar duk wanda mutum ya yi ya yi daidai ba za a ce ya yi kuskure ba ga wanda bai sani ba zai iya cewa in mutum ya ce wa an sai ce ya yi kuskure bai yi kuskure ba daidai ne tun da an rubuta an daban ma da daban amma da amanna suke a haɗe to mutum ba zai tsaya ba sai dai ya tsaya an na ma ɗin an gane ko ba zai ya tsaya akan nunun ba ya ce an wannan shine fa'idan sanin wato wannan babi ya za ka tsaya a wasu kalmomi da aka rubuta su alkur'ani ya za ka tashi kuma sai kalma ta biyu annama ɗinnan. to kun ga wannan annama idan muka lura za mu ga a haɗa suke wadda ta zo cikin suratul anfal shi yasa alkhilafu fi mawdi'ain wal wasl fihi ma aula annama wa'lamu annama ghanimtum min shay'in cikin suratul anfal al anfal wa'lamu annama ghanimtum min shay'in فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين da kuma ta biyu da ta zo cikin suratul annahl aya ta 95 innama inda Allah huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun idan muka lura za mu ga annama da innama innama inda Allah anan sun zo a me an yi saɓani wasu malaman rubutun alƙur'ani sun rabe annama anan da inna ana a kan ma amma dai abinda jamhurin malaman ƙur'ani suka tafi marubuta alƙur'ani shine haɗe su anna ma maimakon wannan kun ga wannan anna ma haɗe suke an haɗa nunin da mimin wajen rubutu haka nan to a irin wannan hali to ba za ka tsaya an ba sai dai annama eh, wa'lamu annama annama annama mutum ba zai tsaya an ba sai dai annama ghanimtum min shay'in haka innama tu eh, innama inda Allah ba za ka tsaya inna ba sai dai innama inda Allah haka mutum zai tsaya wato ba zai tsaya inna ba sai dai innama innama inda Allah huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun to haka mutum zai karanta saboda yanayin lokaci muna roƙo Allah subhanahu ta'ala. يسامى أبن مكفراء البركة كما يسا زمن كرؤية قريش أبن مكي كسكري منا رقون سيغا فرتامنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير منهج فيه تسمو كل غاية جاء بالذكر المنزل صدق تفسير الرواية بمعانيها تأتي في تفاصيل الحكاية كيف تنساها وتغفل يوم أن ترجو العناية أيها الغادي تمهل قبل أن تدنو النهاية